kamar yadda rahotanni suka tabbatar an fa kafa dokar hana fita na ba dare ba ranan ne biyo ba wani sabuwar rikici da ya sake barkewa a garin na ukari bayan da wasu matasa jukunawa suka ɗauko gawar wani mayakin su da aka kashe a wani rikici makamancin wannan da ya auku da safiyar talata a garin wancan da ke gundumar jibo hakanan kuma duk da wannan dokar hana fitan an fa kwana ana ta harbe harbe cikin dare yayin da kawo yanzu ma ba a san adadin da aka kashe ko kuma aka raunata ba wani abu ne ya faru can wani faɗin daga wani kauye ne can wanda ake kiranta gunco suka je aka kashe wani mahari wani babban yakin su suna dawowa suka zo da su shiga gari sai hukumar sojojin suka hana su shiga to daga wurin kuma suka sake koma daji sojojin suka kore sai suka zo jan kasuwan doya suka shiga dukan mutane suna fafasa mutane kai wasu mutane ma a yanzu haka labari da muka samu sun kakkashe mutane gaba da wurin kuma yanzu haka an sai aka sa mutane su shiga gida kuma yanzu cikin dare muna fara jin harbe harbe hakan nan harbe harbe ke ta angon abin da kama da bayan gonka ta zuwa wani fanga kuɗin nan wallahi harbe harbe ji ta yi in da ka saurara yanzu haka ka ji karin bindiga da ake harbawa eh baka ji karin bindiga ba ba ko sojoji ba mu dai ba mu ga alamun su ba yanzu gaskiya wallahi yanzu dai mu dai kawai na gida kawai sai dai muna ta addu'a da Allah da mu lafiya kawai da hayaniya na faɗa ne sai aka sa kofi an sa kofi kuma mobal da suka je sai suka je anguwa su musulman kawai suka je suka kama harba bindiga ta ta tau ta tau ta ta tau su kuma yaran Hausawa da suka je kowa sai fito da da shirin sa kawai to kaga daga nan sai kofi yayi breaking kawai kama ba ta kashi ita ma rundunar yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da halin da ake ciki game da wannan sabuwar rikici da ya barke a ukarin ASP Joseph Kwaji shine kakakin na yan sandan jihar. Eh, matasan dukun suka tashi zanga-zanga nan take da sojoji da 'yan sanda da ah, mobala da suke an ji an wasa da an gya musu kowa ya koma cikin gida. So yanzu ana na ana patrol ciki da waje. Ita dai gwamnatin jihar Taraban ta bakin sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar Mr. Kefa Sule ta ce an kafa dokar hana fitar ne don kare rayuka. a kuma aka gaya ma kowa da kowa ya koma gidansa ya je ya zona ba su a gan kowa a waje to yanzu haka su yan sanda da sojoji su hada gwiwa suna patrol a cikin kasan ukari din gaba ki daya don a san cewa babu wani damu. Yanzu haka da yankin kudancin jihar Taraba na cikin wani mawuyacin hali sakamakon harin sarika noke da kisan dauke da din da ake kaiwa lamarin da ake dangantawa da rikicin Fulani makiya da kuma jukuna da tibabe manoma batun da kuma sautari ke koma faɗin kabilanci da na addini ko da ke hukumomin jihar na cewa suna kokarin shawo kan lamarin kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Mr. Kifa Sule ke cewa. To yanzu da muka yi magana na akwai Uh, manya-manyan mutanen area din wanda suke cikin gwamnati su kamar su komishinoni da farmsec da su directors na taraba state civil service uh, sun gangara yanzu da za su gama da mutanen uh, area din da wannan abun ya faru ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya